Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، ينقوى ما سو كلن ونن شيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a muna muku maraba da zuwa a wannan shiri mai tarin albarka shiri da yake gabatar muku da hukunce-hukuncen azumi da kuma abun da abu masaloli da ke da alaka da azumi ubangiji allah ya sa mu dace allah ya sa mu ga ƙarshen wannan azumi lafiya ubangiji allah kuma ya maimaita mana shekaru masu yawa masu zuwa allah ya samu gabaɗin baɗaɗa ya kuma sa muna cikin lafiya da ƙoshin lafiya da aminci da kuma wato wadatan zuci yau za mu yi bayani in allah ya so a kan ladubba da kuma abubuwan da ya dace mai azumi ya yi su a lokacin da yake yin azumi lallai kowace ibada tana da ladubba tana da ladubba da ya kamata a ce mai yin wannan ibada ya kula da su daga cikin ladubba da suke da muhimmanci a lokacin azumi na farko shine ta karanta alkur'ani kamar yadda muka sani a azumin watan ramadan aka saukar da alkur'ani mai girma don haka azumin watan ramadan azumin wato, wato lokacin watan ramadan gaba daya lokaci ne na alkur'ani imamuna maliku rahimahullahu ta'ala ya kasance idan lokacin azumi ya yi to yakan tsaye da dukkan darussansa ya keɓe lokacin gaba ɗaya wa alƙur'ani mai girma hakanan shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa wanda aka saukar masa da alƙur'ani ya kasance jibril alaihi salam yakan zo masa a wannan watan wato watan azumi su riƙa yin mudarasa na alƙur'ani mai girma ma'ana su rika yin musaffa ko kuma zaman wato maimayi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sukan zama tare da mala'ika jibril a kowane shekara zai sauko masa a watan azumi ya zo yana maimaita abinda ya karantar da shi a baya domin menene don azumi wata ne na watan alkur'ani hakanan alkur'ani zikiri ne yana daga cikin manya-manyan zikiri da muke nufi da zikiri kuma shine ambaton allah ambaton allah ba sai in mutum ya yi ta cewa la'ilaha ilaha illallah la ilaha illallah shine ambaton allah kawai ba eh yana cikin ambaton Allah amma ba shi ne kawai in aka ce zikiri ana nufin sai cewa mutum ya ce la'ila illallah ba don haka karanta alkur'ani zikiri ne daga cikin manya-manyan zikiri da kuma wato ambato da mutum zai yi wa Allah maɗaukaki sarki daga cikin ladubba da kuma ayyuka na gari da ya kamata mutum ya kula da su a cikin wannan wata mai albarka shine yawaita yin sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita yin sadaka a wannan watan musamman kuma lokacin da jibril alaihi salam zai zo masa idan ya zo masa suna yin suna mudarasa tare da shi na alkur'ani mai girma to ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai wato yawan yin sadaka hannunsa a sake yake a buɗe wato yawaita yin sadaka yake yi a ya zo a cikin hadisi inda annabi inda ake inda aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas kana ajwadan nas annabi ya kasance wato ya fi kowa kyauta ya fi kowa kyauta wa ajwadu ma ya kunu fi ramadan hina yalqahu jibril mafi wato kyauta da yake yi kuma shine lokacin da mala'ika jibril yake zuwa masa a lokacin yakan yawaita yin sadaka shi yasa a lokacin azumi ana so mutum ya yawaita yin sadaka ka yawaita yin sadaka musamman kuma fidda zakka ko da kuwa zakkan da za ka fitar lokacinsa bai kai ba kamar misali saura wata ɗaya ko biyu ka fidda zakka babu laifi ka gaggauto da fidda zakkan don ka fitar da shi a watan azumi me yasa don na farko bukatuwa masu bukata a watan azumi da kuma son a wadatar da mutane a wannan watan yana da muhimmanci shi yasa ake so wato mutum ya yi azumi mutum ya yi wata yin sadaka ya fidda zakka a wannan watan babu laifi mutum ya gaggauta fidda zakkan ko da kuwa lokacin fitar da ita bata yi ba hakanan daga cikin abin da aka kwadaitar yana daga cikin kuma ladabi na azumi shine mutum ya rika ba da abincin buɗe baki ko dai ka kira mutane su zo su yi buɗe baki a wurinka a nan gidanka ko masallacinka ko inda kake aiki kana iya samar da wani abinci da mutane za su zo su ci don su yi buɗe baki a kai wannan yana da kyau sosai kaga na farko in ka yi haka za ka samu ladan kowa a cikinsu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi غير annahu لا ينقص من أجر الصائم شيء wanda ya ba wani abincin buɗe baki to yana da ladan wannan wanda ya azumin ba kuma tare da wani abu na ladan wancan ya ragu ba saboda haka in ka yi wa mutane ɗari buɗe baki ka ba su abincin buɗe baki to kaman ka yi azumin mutum ɗari a wannan ranar kenan to alhamdulillahi akwai waɗanda allah ya basu hali ya basu dukiya ya basu yadda za su yi kamata ya a ce a irin wannan lokaci na alkhairi su ciyar su taimaka mabukata ko dai ka kawo abincin a masallaci inda musulmi kowa da kowa zai iya zuwa ya samu ya ci ko kuma ka kira su zuwa gidanka su yi buɗe baki akan abincin da ka gabatar musu ko da kaɗan ne ko da a ce dabino ne da ruwa ko zobo, ko kunu ka bai wa mutane suka yi buɗe baki a kai ka samu ladansu hakanan in abinda da kake da shi ba zai isa ba kana iya haɗa gwiwa da wani ku haɗa hannu mana tare da wani ko ku biyu ko uku ko ku goma don ku samar da asusu na yi ba da abincin buɗe baki kaga wannan duk kun samu lada in kai ba za ka iya yi kai kaɗai ba to sai ku haɗa hannu tare da wasu ko da kuwa adashe za ku riƙa yi a kowane wata ku rika sa wani abu a cikin asusunku ta yadda in lokacin azumi ya zo zai kasance kun samu wani abu mai ɗan yawa a cikin asusunku ta yadda za ku riƙa baya mutane abincin buɗe baki ina ga wannan yana da muhimmanci kwarai sannan akwai wani amfanin kuma shine ƙara danƙon zumunci a wannan lokacin duk mai yin wannan zai zama duk wanda kai masa irin wannan to kuwa banda addu'o'i na alkhairi da za ka samu ga kuma ƙara samun danƙon zumunci da kuma ƙara ƙarfafa alaƙa tsakanin musulmi su zama ‘yan uwan juna babu bambanci tsakanin mai akwai da mara akwai babu bambanci tsakanin mai akwai da wanda ba shi da shi babu bambanci tsakanin mai mulki da talaka ga kunan gaba ɗaya azumi ya haɗa ku kuna zaune kan taburma guda kuna yin buɗe baki kaga wannan abu ne mai kyau da zai haɗa zukatan musulmi a kai akwai wani abu guda da yake da alaƙa da wannan abin da ya shafi buɗe baki da kuma wato ciyarwa ba lallai ba ne idan mutum ya ciyar ko ya ba da abin da za a ci a wurin buɗe baki ba lallai ba ne a ce sai an san waye ya yi wasu suna gudun wai kar su yi haka gudun riya to ai yana da sauƙi kana iya samun wasu ka ba su wannan kayan ko ka ba su kuɗi ka ce musu a duk lokacin buɗe baki ku sayi irin abu kaza da kaza da kaza don yin buɗe baki a kowace rana wannan zai ci kuɗi kaza sai ka yi musu lissafi na wata guda ka ba su su je su yi wannan aiki na buɗe baki ba tare da an san waye yi ba ba dole sai an san wane ne ya ba da wannan abinci ba in kuma kana so nan ma babu laifi kana iya fitowa fili a san wane ne kai don ire-irenka su yi koyi da kai in ka yi wannan da wannan niyyar shi ma yana da kyau don me don za ka kwadaita wasu ne akan aikin alkhairi don haka nake so na yi amfani da wannan dama na jawo hankulan masu hali kai ba ma sai mai hali ba gwargwadon dai abin da ya sauwaka a wurinka ko da kwana ɗaya biyu ne ko ka kira maƙota ka ba su ka aika musu cewa ga wani abu na buɗe baki yau wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske yana da kyau kwarai da gaske yana daga cikin manya-manyan alkhairai da zai taimaka mutane bugu da ƙari akwai wasu iyalai da mutum don rashi babu yadda zai yi azumin zai zo har ya tafi bai samu wani abu mai daɗi da zai sa a bakinsa ba kuma shi yana da wato ƙarfin hali da ba zai iya zuwa wurin kowa ba zai iya yin haƙuri ya jure wannan rashin ba tare da ya je ya ce wani a bashi ba to taimakawa irin waɗannan ya fi muhimmanci kaga anan shi ba shi ya kawo kansa ba kai ka je ka nemo inda yake wannan shi kansa sai masu himma da masu son alkhairi suke irin wannan bibiyan gidaje da iyalai da suke mabukata ne amma kuma nauyi da kuma kame kai da dattaku ya sa ba sa son su je wurin wani su ce a basu sun gwammace su riƙe mutuncinsu su riƙe dattakonsu ba tare da sun nuna wani ga halin da suke ciki ba amma inda kai za ka kai musu ka ba su da za su karɓa kuma su yi godiya su yi maka addu'a na alkhairi don haka ina jawo hankulan 'yan uwa masu kallon wannan shiri da cewa azumi dama ce ta aikin alkhairi sawa'un mace ko namiji a yawaita yin aikin alkhairi daga cikin abubuwa na alkhairi da wasu suke yi shine ɗaukan nauyin yada shirye-shirye na karatuttuka da tafsiri masu ma'ana ga al'umman musulmi na san wannan mutane da yawa suna yinsa har ma za ka ga wani lokaci an zo gidan rediyo ko gidan talabijin babu wuri gaba ɗaya ya cika to maimakon a ce kudin nan an je don a yada labari an je an kai su don yada darussa sai kuma ba a samu wuri ba to babu laifi a ɗauke wannan abin da aka kawo a kai wa mabukata tunda akwai masu bukata mutum bai ci abinci ba yaushe ya saurari wani shiri da ake yi yaushe ya samu ya zauna ma bare a ce ya saurari wani shiri don haka ƙosar da waɗannan iyalai da ba su abin da za su ci ya fi muhimmanci kwarai duk da cewa yaɗa darussa da kuma sayan filaye a cikin gidan talabijin da rediyo suna da muhimmanci amma dai kasancewa wato wannan ciyarwan ciyarwa ne na mabukata ya fi shi muhimmanci kwarai da gaske daga cikin ladubban azumi akwai mutum ya kame bakinsa ya kiyaye bakinsa ya kiyaye gaɓoɓinsa kama daga idonsa da kunne da hannu da ƙafa da ciki duk waɗannan mutum ya kiyaye su me yasa don in har kasancewan an umarce ka da ka kiyaye waɗannan abubuwan a wajen azumi to ashe a lokacin azumi sun fi cancanta a kula da su mutum ya kiyaye ganinsa kar ya rika kallon haram wani za ka gani ana azumin amma babu matan da za ta gitta duk matan da ta gitta ta gabansa sai ya tsaye ya gama mata kallo ko kuma ya je ya bude a wato a tasha ta batsa a cikin talabijin ba ma azumi ba ko ba lokacin azumi ba haramun ne mutum ya tuna mana ni'iman wannan idon don wannan aka yi aka yi idon ba don wannan kallon haram din ba hakanan wajen kunne za ka ga mutum yana cikin azumi yana sauraren waƙoƙi balma wani lokacin waƙoƙi na batsa waɗanda ba daidai ba ne sauraren waƙe haramun ne ko ba azumi ba ko ba azumi ba sauraren kiɗe-kiɗe da raye-raye wannan haramun ne bai dace ba wa musulmi bare kuma a ce a cikin azumi yake yi hakanan wajen zage-zage za ka ga mutum yana cikin azumi amma shi ne da ƙarya shine da zagi shine da fada babu irin abin da za ka ga baya yi to ya tabbata a cikin hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam yada qawla zur wal amala bihi falaisa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba duk wanda bai bar zance wato na ƙarya ba duk wanda bai bar yin ƙarya da ƙage da kuma zantuttuka maras kyau hakanan da yin aiki da wannan waɗannan maganganu faɗansu da yinsu da yin aiki da su in dai har wannan ne aikin mutum a cikin azumi ya zo a cikin hadisi annabi ya ce to allah ba shi da bukatan barin abinci da kai da kuma abin sha da kai don wahala ce inna allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba allah shi tsarkakakke ne baya karba kuma sai abin da ke da tsarki da tsafta saboda haka azumi ba wai manufa shine kawai mutum ya ji yunwa ya yi kishirwa ya yi wahala ba wannan ba ita ce manufa ba cikin azumi sam abin da yake azumi manufan azumi shine tarbiyyantuwa akan halaye na gari ka tarbiyyantu in ka ji yunwa ka ji kishirwa ka ji ka galabaita to sai ka tuna cewa a fa akwai wanda yake shiga cikin irin wannan yanayi a duk shekara yana cikin yunwa yana cikin kishirwa yana cikin wahala kaga nan sai ka tuna irin yanayi ka tarbiyyantu sannan a cikin azumi mutum yana tarbiyyantuwa wajen kusanta zuwa ga allah kaga in ya zamana mutum bai kame bakinsa ba bai kiyaye harshensa ba bai kiyaye gaɓoɓinsa ba to kuwa yunwansa da ƙishirwansa ba wai wannan shine Allah yake bukata ba mun fahimta ko ba wannan shine Allah yake bukata ba a'a tarbiyyantuwa akan abin da yake na azumi waɗanne darussa za ka koya waɗanne darussa ka koya a cikin azumi shine babban abin da ake bukata a wurinka ba wai ka wahala ba ita wannan ba ita ce ake bukata ba a'a akwai abin da ake bukata nan baya shine duk lokaci ya zama kana kusantan allah da ambatonsa da yawaita ambaton allah ka shagaltar da harshenka wajen yin ibada gaɓoɓinka wurin ka kai su inda suka dace ka riƙa yin abin da yake da muhimmanci ka bar abin da ba shi da kyau wannan shine abin da yake abin da ake bukata a wurinmu hakanan daga cikin abin da ya kamata mu riƙa kula da shi a lokacin azumi shi ne mutum ya yawaita yin sallah a cikin jama'a yawaita yin sallah a cikin jama'a abun takaici a lokacin azumi za ka ga masallatanmu a cike suke amma bayan an ajiye azumi an yi sallah kaɗan ba da sati ɗaya biyu za ka gaba ɗaya babu mutane ina suke za ka ga ƴan kewayen unguwan kowane sallah za ga ana cike masallaci masallaci a cike yake makil amma ana yin sallah za ka gaba ɗaya ka nemi mutane ka rasa shi yasa da aka gaya wa alhassanul basri rahimahullah wato wasu sukan himmatu da ibada a lokacin azumi amma in bayan an yi sallah sai ka neme su gaba ɗaya ka rasa su sai ya ce bi isal qawm la ya'rifuna Allah illa fi ramadan bi isal qawm la ya'rifuna Allah illa fi ramadan tur da waɗannan jama'a waɗanda su ba su san Allah ba sai lokacin azumi kawai saboda haka mutum ba zai kasance wai don azumi ya ƙare kawai kuma sai mutum ya shiga masha'ansa ba ta cewa allan ubangijin watan azumi shine ubangijin sauran watannin ubangijin wannan watan azumi da ka kiyaye ka kiyaye harshenka ka kiyaye gaɓoɓinka ka kiyaye duk abin da ake na wato ka kiyaye gabarin duk abin da yake na mara kyau ka manta cewa ubangijin da ka yi masa wannan bauta shine kuma ubangijin sauran watannin ashe kamata yi a ce ka kiyaye lokutanka gaba ɗaya ai baka san lokacin da mutuwa za ta zo maka ba tayu ba wannan watan azumin mutuwa za ta zo maka ba la'alla lokacin da kake cikin gafala mutuwa za ta zo to ba ubangijin azumin bane kuma shine a wannan watan shi din da shi din ne saboda ka karka ga laifi da kake yi a'a ka ga girman wanda kake sabawa malamai suka ce kar mutum ya kalli laifi a kullum ya rika duban wa yake wa laifin wannan zai sa mutum ya rika zama ya yi wa kansa linzami idan wani ya zage ka ko ya yi maka ba daidai ba a lokacin azumi fa me za ka ce masa za ka ce masa inni sa'im inni sa'im in wani ya zo ya maka ba daidai ba kawai ka ce masa a'a ni fa azumi nake yi ka gaya masa misali yanzu ka zo kana tafiya wani ya zo ya bangaje ka ko ya zo ya yi maka ba daidai ba ko ya zage ka kaga abin da ya zo a hadisi in fa in sabahu ahadun aw qatala falyakul inni sa'im in wani ya zo ya zage ka ko ya yi maka ashar ko ya neme ka da fada ka ce masa ni ina azumi to wannan shine abin da ya dace musulmi ya rika mai da hankali a kai in ka ce kana azumin kuma ya zama gaskiya gaɓoɓinka da kominka ya zama suna azumi azumi na gaske ba wai kawai azumi da baki ba allah ya samu dace allah ya kare mana azuminmu allah ya kare mana imaninmu allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan rangwami kuma akwai dalilai kamar yadda wani a can baya hakanan